Makaddashin gwamnan ya ce halin da suka tarar da al'umma akwai ɗaga hankali da kuma fargaba ba ga yanayi na tausayawa. wadda hakan ta sa su bayar da umarnin gaggawa don ɗaukar mataki kan kokarin da ruwan kogin ke yi na shiga garin na hadeja gaskiya mutane suna cikin tashin hankali da dimuwa a halin da aka samu kansu mun zo nan bisa umarnin mai girma gwamnan jihar jigawa kuma mun zo mun ga halin da mutanen hadeja suke ciki kuma yanzu nan mun ba da umarni duk abin da ake bukata a zo domin a kawo karshen wannan al'amari a tsaye da ruwan nan yanzu mun ba da umarni muna tafi da ma'aikatar ayyuka da ma'aikatar ruwa da ma'aikatar lafiya dukkan jami'an gwamnati muna tare da su anan kuma an ba da umarni lalle lalle a nemo duk kayan aikin da ake bukata domin a tabbatar an tsaye da wannan ruwa za a yi wannan cikin gaggawa baya ga wannan makaddashin gwamnan ya kara da cewa gwamnatin jihar jigawa za ta gaggauta ba da agaji ga mutanen da suka rasa muhallin su da kayayyakinsu na amfanin yau da kullum sakamakon cinye garuruwan su da ruwan kogin yayi wadda ala tilas suka yi gudun hijira. Mutanen da suka samu kansu a cikin wani hali suka aka zama display sun ba sa gidajensu za mu kawo musu dukkan abin da suke bukata na kayan abinci da kayan gidan sauro da barguna da katifu domin a sauƙaƙa musu rayuwarsu saboda ka duk dai abin da gwamnati za ta yi ta rage wahalar nan da ake fama da ita in Allah da za a yi ana yi kuma za a ci gaba da yi. A nasa jawabin tun da farko shugaban karamar hukumar Hadeja Honorable Bala Abdulkadir ya ce duk da yankin ya sha fama da ambaliyar ruwa a shekarun baya amma barazanar da suke fuskanta a halin yanzu ana iya cewa ta fita waɗanda aka gani a baya. Mu dai ba mu taɓa ga bala'i irin na wannan shekara ba, kuma Allah kama da ɗauki shi ya ɗora mana shi zai yaye mana abin da ba daɗi. Kuma bisa adalci na mai girma sun kama da ɗauki na zuwa jaje kuma sun gane irinsa abin da yake faruwa. Kuma za mu sake shiga da su wuraren da a kogi ya ɓalle ake jinga an yi an yi ruwan nan ya ta ruwa domin tun jiya ake ebowa mutane tun jiya ake shigowa garin nan daga ƙauyuka daban-daban da kayan aiki ana jinge wannan ruwan amma har yanzu dai Allah bai sa an samu kansa ba amma dai ya fara an fara samun sauƙin al'amarin garuruwa da dama ne dai ruwan ya tasa gaba daya a ƙananan hukumomin da ke da makwabtaka ta kusa da ta nesa da inda kogin haɗeja ya ratsa tun daga karamar hukumar ringin wadda ta iyaka da Kano sai taura da Jahun da kuma Miga sai auye da kafin Hausa da kuma haɗeja inda ake ci gaba da tafka hasarar dukiyoyi da gidaje da kuma gonaki baya ga uwa uba rayukan al'umma sama da ɗari. ta sanadin wannan ambaliya ta ruwa mai ban tsoro da kuma ɗarsa fargaba ga idanun duk wanda ya ga yadda abubuwan suke faruwa. Muhammad Aminu Umar Shuwajo daga Dutse a jihar Jigawa.